Bismillahir Rahmanir Rahim Haɗin Kai, Babi na ashirin da biyar Kamar har ya kula wata, kuka ya zo min kenan na ji sallamarsa. Da sauri na fito daga kicin ina amsa sallamarsa. Na ce "Sanne da zuwa ina ka je haka. Kallo na ya kawai ya ce inda kika aike ni na je wajen bebi na zance. Dan bakina na taɓe ya taka zai wuce da sauri na sha gabansa na ce, amma ka san ban da yawan fita saboda ka san a sirri muke zaune. Kyawawan idanuwansa ya zuba min wanda suke matukar birge ni. ido na na ɗauke ga kallonsa, ba tare da na kalle shi ina ƙunƙuni na ce, gida na aljanu a zuwa ajiye mutum kuma a dinga yawo ana barin mace a gida, ya ji sarai me nake cewa. amma ya share ni ya haura sama abinsa. A fili na furta zan rama ne tare da komawa kicin. Wanka ya shirya da sauri. Lokacin za a yi magaraba sanye da jallabiya ya fito yana sauri. Wani farin zare na hango saman sumarsa saboda shishigi irin nawa da rashin zuciya na sake fitowa a kicin tare da shan gabansa. Ban yi masa magana ba ne ɗage da na. tare da sa hannu a saman sumarsa mai laushi, santsi da kamshi. Na ciro masa zaren yana kallo na nuna masa, sannan na yi tafiya ta abina. Masallaci ya tafi bai dawo ba sai bayan sallar isha'i. Lokacin na yi wanka da kwalliya, cikin gawon ko gwiwa bata kai ba. Ina zaune a falo ina kallon tashar bal, ni ma ina masifar sambal kamar namiji. Ƙasa-ƙasa ya min sallama, ni ma haka na amsa masa. Na ce abincinka ya shiryo. Amkamin ya ce kawai ya je sama ya dawo. Ina zaune na harda kafafu tare da zubawa TV ido, ta bayan kujerar da nake ya shinkuyo tare da ɗaura kansa a wuyana, ba zato na ji ƙamshinsa, kiss ya manna min a kumatu da sigar raɗa ya ce, “You look good,” wani daɗi na ji, amma ban wani nuna ba, na yi kwantirolin kaina, amma na kasa gane me nake kallo a TV ma, tsabar yadda ya tafi da natsuwa ta kafin na gama tunani na ji har ya zagayo ta gabana, tare da riko hannu na ya ce, “Save me.” A hankali na zame hannuna nan ba zan iya jurewa ba haka, da sauri na zuba masa abin da yake bukata Zan bar wajen kenan na ji muryarsa mai kashe min jiki. "Ina za ki je? Hira za min ko haka kika gani ana kula da mai gida Kasa magana nake yi a gaban gabansa jinin sa hana ni sukuni yake yi. Da kyar na daure na zauna ina wasa da yatsuna masu kyau. Ta maza ne na daure na ce, "To wanne hira zan yi? Ko ma wacce ki yi mini." Na ce sai dai tatsuniya kawai na iya. Dariyar ƙuruciya ta yi kawai ya ce yi ina ji, amma mai daɗi nake so. Zama na gyara na ce ga ta nan ga nan ka. Ya ce ta zo na ji ta, ta wuce ta bayan kunne. Dariya na shiga ƙilƙilawa Ashe ya san yadda ake cewa. Wata ce dai sunanta Godiya. Ya ce uhm, me kuka duk wanda bai kawo mata ƙuda cikin leda ba idan ta gama masa kitso to dafa shi za ta yi a tukunya. Hmm, lalle ba ta da kirki wannan cewarsa. Na ci gaba to shi ne fa da ta yi wa mutum uku sai ta hangama bakinta su zuba mata buhun kudaje ta cinye. Na ƙarshe bai ba ta ba, sai ta ce ka ga wutar can ɗan gyara min ita, dama katuwa ce ta gaske, kawai ya sunkuya ta buɗe tukunya ta jefa shi, ta rufe ta ci gaba da dafawa ta cinye. Tana ta yi wa mutane haka na ƙarshe sai da ta jefa shi a tukunya ta rufe, sai tana ta dafawa sai ta ce bari na latsa na ji ya hu? tana latsa shi sai ta ji muryar sai yana waƙa. Godiya godiya sididi nake godiya, sadada nake godiya sai ka ce menene sai ta ce kai ɗan fillo yau sai na ci namanka. Haka tana latsa yana mata waka har sau uku. kafin daga baya tsuntsaye su hau kan tukunyar suna wasa, sai ɓurin suka buɗe murfi sai ɗan fillo ya fito ya gudu. ƙurunƙus, dariya ya ce, to na ji wannan sai na soyayya, shiru ne na ce kamar ya? Yanda kike so na I mean. Wa ya ce ina son ka? Au ba kya so na? Shiru ne ban ce komai ba, sai da na daɗe sannan na ce kai kana so na ne? Shiru ya min a ransa yana tunanin wato dole sai ya ce mata I love you za ta san yana son ta. ta ce ta katse masa tunani da gobe fa muna da school dole a haƙura da ita zuwa 3 weeks sannan ki fara zuwa karki manta komai a sirri kar ki bari a san inda kike oke? Allah ya kai mu na furta tare da miƙewa ina hammar barci ga tsoro ina ji wannan gidan na aljanu ba ƙaramin daurewa nake yi ba a hankali na ce zan kwanta kallo na yake yi ba kyafta ido ya gano tsoro na hakan a jikina. Light ya kashe ya riƙe hannuna tare da ja na bedroom ɗinsa. Hakan ya mun daɗi. A toilet ɗinsa ne wanka na shirya kaina cikin kayan barcin da ya ɗauko min da kansa, amma sun nuna tsaraici da yawa. Sai da na gama sannan shi ma ya yi shirinsa. Zan yi shimfiɗa a ƙasa kenan ya ce saman bed ki kwanta, amma ni ba zan kwanta a ƙasa ba. Ban yi masa musu ba na kwanta saman bed ɗinsa mai daɗi da ƙamshi, komai fari ƙal. Ina kallon sa yana ta feshe feshen sa na turare har ya gama ya hau saman bed ɗin kusa da ni, addu'a ya shiga yi min yana shafa min bayan tawa da na yi sannan ya ja mana blanket ya lulluɓe mu. A tsorace nake da shi. A hankali ya ce, "Relax, ki daina ɓata wa kanki lokaci, kina tsorace-tsoracen banza." Ok na ce tare da ƙara gyara kwanciyata. Mun yi shiru shi ko allah ya hau a waya sai murmushi yake yi yana cat abinsa. Kishi ya kama ni ko da mata ne. Sannan kuma da daren nan yana kusa da ni yana iya cat da wasu. Gaskiya ban cika mace ba. Instagram yake dubawa, hotunan 'yan mata 'yan gayu suna ta wucewa, takaici ya kama ni tare da tsinewa wanda ya shigo da soshiyal midiya, yana kallo na yadda nake miƙa wuya ina masa leƙen cat, sai wani ƙara ɗage wayarsa yake yi sama, don ba shi da gaskiya baya so na gani, na ce ba don tsoro ba a yi a gaban mutum mana, dariya na bashi, amma bai ce komai ba ya ci gaba, sawun na dariyarsa har ta yake. Kishi ya sa na fizge wayar na je ta ƙasan bed, amma a hankali yadda ba za ta yi komai ba. Miƙewa ya daga kwance zai ɗauko a sai yana a zaune, ya ya zai ɗauko na hannayena ta cikin sa na fara ƙoƙarin jawo shi baya, ya ƙi ya ina ta nishi Na miƙe tsaye a saman bet ɗin, ni dole ba zai ɗauko wayar ba. Wuyansa na jawo baya da ƙarfi ba tare da ya bari na sani ba, ya kashe wayar ya bar ta a ƙasa. Ya dawo saman bir ya ce, "Ɗauko min wayata da hannunki ko na ɓallake." "Ba zan ɗauko ba, wanne gida ka gani yana cat da dare? Me kika bani da zai hana na yi chat Kaman hira ba ma "To ai dan ban saba da kai ba ne ba, ni dan Bature ni sani ba Aliyu ba. Bari na ɗauko wayata to" ya furta tare da yunkurawa zai miƙe daga kwance, da sauri na runguma wuyansa, kamar wanda muke wrestling, danne shi wai zan yi na koma saman sa na kwanta sosai, kamar shine katifar tawa. Dariya yake yi yanzu sosai ya san da niyya ya yi hakan, ba zai hana shi ba. Fuskata tana saitin tasa, hancina na sa ina gogar nasa. list ɗinsa na tsirawa ido, mai tarsa ta taso min a hankali na fara gisin nasa. Hannayensa ya sa ya zagaye ni tare da rungume na a jikinsa. Ina kisan ɗinsa sosai, sai mamaki na yake yi. Hannayensa masu matuƙar laushi ya sa yana shafa gashina. a hankali kuma ya raba ni da kayan jikina, shi ma ban sanya aka yi ba sai ji ne ba komai a jikinsa, kunyarsa nake ji ina dan fuskewa, shi kam ya gama zarewa a kunne na ya raɗa min I love you, ina kaunar ki, tun ban san ke matata ba ce nake son ki, ina jin su a raina ban gama yarda ba ko don kawai yana son wani abu a waje na ne yake faman yi min surutai, shi kam da gaske yake har zuciyarsa, wani abun ma baya iya faɗa min kar na raina shi, wai sai nan gaba. Wannan ɗan Baturen ƙwaro ne wajen iya romansin mace, ba irin na ƙauye ba, abin da yake yi min ya zarta tunanina, wata rana ban san sanda nake tafka abin kunya ba, na yi wasu kalaman na soyayya tare da kukan daɗi, shi kuwa harka ta samu sai wadaƙa yake yi son ransa, yana tsotse-tsotse iri-iri yake min, a ƙirji na dukiyar fulani na, wasu irin abubuwa yake musu masu nauyin furtawa, wanda ni kai na ruɗewa na yi. Wani irin kisa sai ke min masu zafi da garɗi, kamar injin haka kowanne gabansa ke min aiki a jikina, na gagara ganewa, wanda ni ma nake ɗan masa abubuwa, duk da cewar daɗin da nake ji ya hana ni aikata masa komai, tunda ya gangaro cibi na zuwa dan ɗina, yana min wasu abubuwa da bakinsa ban ma san da ya shige ni ba, duk da cewar na ji shegen zafi amma ba yanda na zato ba, saboda ya murza ni da yawa. Lokacin daɗina ya ƙare, biran ɗina ta dawo normal. saboda ban saba ba. Sau ɗaya na taɓa yi shi ma ba na masu hankali ba, amma wannan ji nake kamar yau ne na farkon. Tun ina daurewa na kasa hana shi na dawo na fara roƙonsa ya bar ni haka. baya iya ko magana sai na soyayya da kuma kukan daɗinsa da yake yi. Ka rantse injin ake jona masa, baya gajiya ko kaɗan, abin da ya ga dama yake yi. Kuka na fara amma bawan allah ko ƙarasa sheɗa ni bai yi ba, ya canza salo ma. abin da yake ji a tare da ni bai jin zai samu wacce ta kama kafa ta ma, a fili ya dinga cewa ya gode wa Allah, ya yi dace shi kan babu wata ta biyu ko me za a yi insha Allah, ya daɗe yana min aiki har ma na gaji da kuka, na daina, har ya samu natsuwa, ya gamsu sosai sannan ya kwanta a gefen wangon. yana hutawa, yana jin wani daɗi, yau ya san shi ango ne, tunda haka ne sabon amarci za a buɗe babin shi. Ji yake yi da a ce da hali ma da ya ɗauke ni mun bar ƙasar, amma ba halin hakan, ya min nasa da gano abu, amma yanda ya dacen mace to a ce a Turai ake amarcin nan, nan ƙasar ta yi kaɗan a wajen mace kamar Fadila, sai da ya huta sannan ya fara na ina jin sai yana ta surutunsa, mutumin da magana sai ta kama yake yi, yana shafa gashi na ina saman ƙirjinsa ya ce, ‘yan mata na ƙasar nan ta yi miki kaɗan a amarci, A raina na ce ta yi maka kaɗan dai tunda ni za a cuta, a fili kuma na ce ba ta yi ba, in dai kina so sai na samu yadda zan yi matafiyau ma kuwa. Murmushi ne na ce a'a mu zauna a nan ga shukul ɗina, ka manta kuma dadi idan ya nemi ka fa. Tsakin takaici ya ja an takura masa shi, watan kamar sa ba shi da 'yanci wajen iyayensa. Lallaɓa ni ya ci gaba da yi yana faɗa min kalamai masu daɗi, wanda ni kaina wasu ban taɓa jin ba sai yau a bakinsa, ya yi da Turanci yayi da Hausa. Wata ran har Faransanci yake yi, ya manta ba na ji, ko ya yi Russian language, har barci ya kwashe ni da sauri ya tashe ni ya ce, na manta wanka za mu yi, ba a bacci da najasa, shagwaɓa na fara yi masa, ni bacci nake ji amma sai da ya ɗauke ni tare da gasa min jikina, na yi wankan tsarki da wankan sabulu, sam na iya yarda da shiga toilet ɗin ma, saboda kunyarsa nake ji. Bayan na gama shi ma ya na tsarki da na sabulu, da kansa ya canza bishir ya ƙara gyara ɗakin da toilet sannan ya sa bishir a washin mashin tare da canza sabo. Kana ya tayar da nafila raka'a biyu da addu'o'i sannan ya kwanta kusa da ni. Na juya na shige jikinsa tare da ƙanƙame shi. Bacci mai daɗi ya gaba da mu. Saddika ita kaɗai a zaune na hango Ta hango Mom Ice ta yi baƙo da katuwar leda ya shiga fat ɗinta, a hankali ta lallaɓa ta shiga fat ɗin. Baƙo yana falo yana jiran Hajiyarsa ta fito ya ba ta saƙon boka. sadiƙa tunani take yi ba baƙon kirki ba ne, tana shiga suka yi ido biyu da mai kawo saƙo. Kamar mahaukaciya haka ta fizge ledar a hannunsa ta buɗe. Wani ruwa mai wari ya zubo mata, ga wata tukunyar ƙasa a ciki an mata haɗi. Kawai Sadiqa ta saki ledar tukunyar ta ragargaje komai ya kaca-kaca, sannan ta fice da gudu ta bar fat ɗin, ta koma ɗakin ta yi wanka tare da canza kaya. Ta wanke wancan ta shanya ta fito tsakar gida tana yawanta, tare da waƙe-waƙenta kamar ba ita ta yi ba. Ko da mam ta fito ta samu baƙon nata ya miƙe tsaye falo kaca-kaca, ta ce, Lafiya? Nan ya ba ta labari amma bai san wacce ta yi masa haka ba, sam tunaninta bai kai Saddiƙa ba ce ta fi tunanin su Shekara ne ko misu sai. ta ce ta ka kaje zan yi maganinsu za su bar gidan nan. gari kuwa da wuri Mam ta zuga dadi kan akwai su Shekara su koma ƙauye danginsa da dangin Karimatu tare da na'asiya su ne suke haddasa rigima a gida, mijinta ce nan ya sa aka A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma kware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba mu da din ba sai ki mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu duk duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm kawata ba za ki gane ba a takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa sauka jiya waɗanda suke ɗaukowa daga saudiya ke ban gane ba kina nufin har a saudiya suke ɗauko turaruka ai ba a nan ya tsaya ba ba a saudiya kaɗai ba har da dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je to ai ko idan haka ne zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne To bari ya faɗa miki kaɗan daga ciki. Kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato Almas. Suna sai da su Arabian oat ne da subrimi oat. Shi kuma wannan kamfanin a India yake. Sannan akwai Surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a Saudiya yake. Akwai Nasim, akwai Za'afaran, akwai Latafa. Shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar. Ai ko idan haka ne ƙawata Lallai ya kamata a ce nima na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A, shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani mai da kuɗi gida, muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!